To dandali yau bakoncin wa ya samu. Na'am. Ya samu dandana bakoncin Nuruddin Abubakar wanda aka fi sani a da double trouble amma yanzu na zama double haske. Me yasa aka cire double trouble? Eh kisan da akwai kuruciya. Mm. A da mutum yana music yana son ya faɗo sunan da za a ji a ce kai eh, irin attractive ja hankali sannan kuma sai mu sakon mu kuma tafiya ta tafi kan kama haka to yanzu girma ce ta saka canza eh contrast kala kala what's the name gashi nan waka ta yi abinda ake so ta yi what is the name double trouble ah i don't want trouble no go for bid why why gashi nan dai ina samun kalubale kala kala ce to sun da sunana Nuruddin Abubakar eh. Brown koma kai double haske <laughs> to kai a mawakan ina kafa kauri a rap hip hop hausa hip hop da eh. turanci muka fara sai maka ina ashe ba mu kai labari ba dole mu dawo indigen me yasa ba za ku kai labari ba da turanci zalla eh. no this Nigeria we have to promote our culture kin gane ba al'adar me kamata mu promoting in muka ci zabi turanci su Americans ba mu competing da su ba mm. tunda yaran su ne kamar su ne su ci hausa hip hop mm. duk irin jins za su yi ƙarya suke tana turanci namu na cikin cokali ne eh ya hakan take hakan take mm. hakan is true um to kamar shekaru nawa kana kai 20 da wani abu kai kai kai baban hip hop ne sosai to wai me yasa ɗan hip hop dana in za kuna magana ne ba ku tsaya sai kun dinga ya eh jikin ne kawai ya saba zuwa a studio an ce hip hop eh. hip and hopping eh. sama da ƙasa kamar kwado <laughs> kun zama kwaɗi eh. to idan aka ce double haske da zuwa double trouble number trouble number trouble that was there um da aka saka suna da yawa a dai ramuna ɗaya mu je to sabuwa ko tsohuwa kowace wacce dai mutane idan suka ji da za su san da double trouble ah double haske muke to mm, suna da yawa bara wani zan ɗauko ne ba ɗauki zagi kusa ba da ne zagi shi ma ɗan santa. zagi mm. amma na ba za sa suna a zagi don ya jawo hankali shi ma thank you eh zagi z a g i ba eh. zagi amma ba zagin bane ko ah zagi bara mu ji amma faɗakarwa ce in ka zagi uban wani ka kwafsa in ka zagi malami ka san saura in ka zagi shugabanni ka ci taliyar karshe ka sha roman karshe komai na Allah ne Allah masani ne zagi zagi yawa ne ragi wucewa ne in talauci hauka ne hakuri magani ne da arzikin ma a duniya karewa ne kai fa ƙarya ce babu ruwan buhariya gari fa ya waye mu haɗa kanmu Najeriya tarbiyar mu ɗaya eh, ba biya babu wariya <laughs> a ah, to <laughs> idan na barka na ga kawai zarcewa za ka yi sosai ma to ita wannan waka mai wani irin fadawa ce ki zana cewa hate speech we don't want hate speech ba a san kalaman batanci mm. to ce ni ma baran yin waka to that area zagi amma maudi ne nake ah, mm, yake suna maudi ne maudi ko kuma faɗa kawai da nake so in yi mm. cewa zage-zage na ba ba mafita instead ba mu ta kai mu mm. ba to ni ba mun a rafin da mun na faɗa kawwa. ki mm. sani ke gani waƙoƙi na irin su auren dole fyaɗe shaye-shaye a yana auren salamu alaikum yau zan fara da sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana auren dole ga dukkan al'umma musamman ma musamman <laughs> ya fita ah, to ya dawo ya dawo an taɓa an kwatanta yi maka auren dole ne kai akan auren dole ko ah, yawanci because i like listen to radio stations mm. information yawancin kina jin radio a mm. Kano Kwallon auren dole wacce ta kashe wancan wancan ta yi waye auren dole is too much mace kai dole wani abu akan wannan mm. sai na je na yi waka akan ta kuma alhamdulillah ni ma na san na yi contribute my own quarter ka ce dai abin da yake damun al'umma shi kake dubawa thank you ciwon mm. ke fyaɗe yoyon fitsari shaye-shaye eh, auren dole ga sunan dai da yawa mm, ga zagi ga zagi there are a lot of them mm. amma can bring them out da masana kamar ya wuta kuɗi wani kuɗi kawai muna yi ne saboda Allah dole ce muke hausa hip hop yana kawo kuɗi ƙarya yake yi har yanzu seriously a platform muke har yanzu kinga back in the days mm. da muka fara hip hop mm. kano only kano radio kano muke da shi mm. only kano radio kano radio kuma da somehow al'ada too much suna mai kalan yi fm mana. a sannan ba fm na gami suna muka fara yi ba a gidan rediyon daga ba ka samu fm fm ma ba ruwansu da mu sai muka samu wani friend mu brother mu, no tahir Cool Coffee. Cool coffee. Yeah, and thank you very much. You coming around 2000. Mm. hmm RAP 2000, we've lasted for two years, by 94 to 96. Yeah, she made operation. Tencent na mm. Sedal FM. Through Bilu. Mm. hmm Bilu is an artist like us too. Mm. And you observe, bar program mm. na hip hop. A chicken, a chicken, mm. a mawakan sacrifice. Maji, a sound program. Come on, Cool Coffee she, yayi. Mm. Bilu, Dr. Pio, Mr. Bash, no Miss G. kenan al'umma ba ta karbi hip hop bane ko waka ce a karan kanta bata karba ba to kamar al'umma ce bata karba ba mm. abin gashi ne rabi da rabi sabida yawancin kin kula ana mana kallon yan iska yan iska ne a yan guguwa ne <laughs> na sace wasu ban iska bane yan guguwa ne but it's not like that mm. saboda su suna ganin cewar gangsters in america mm. su suke hip hop why why why ta ai muna kuma gida ba ka tunanin ko wata kila wasu daga cikin mawakan ne ba sa nuna kansu yanda al'umma su karbe su thank you yes akwai wannan zaka ga mutum yana rapping ya faɗi waccan kalma ya faɗi ba shi da alƙibla mm. sai ɗauki topic hankalinsa kawai a kafiya ai na yi ta yin kafiya na yi ta yin kafiya kafiyar banza if you don't have datin baka da masaniyar yaran mm. ƙarya kake kai kafiya in ka ce ka bi kafiya kuma za ka maudi ka. Mm. so sai kana da very very intellectual mm. ka gane sannan za a yi to those are the problems we are facing laifin da ya al'umma da kuma wa ne yes saboda kin san yanzu especially in Kano in ba wani ka samu ka kodawa ko ka zaga ba irin ta bangaren siyasar nan da ba a yi da kai ai na ji a wancan kayan ce taliyar karshe eh marce in ka zaki in ka zaki Najeriya ba ka ci taliyar karshe ba za a dama da kai eh mana ya ka zaki kan kasar ka to gaskiya muke ga musu because to we Hausa hip hop or hip hop itself murya ne na talakawa to a ɗan daƙiƙa kaɗan banda ƙalubalen da ka faɗa na suna eh, suna da yawa da yawa kin ga da muna samun kamfanin barasa hmm. guinness biriwiri suna zuwa kano suna mana mega shoes benson and hedges rotmas suna zuwa suna mana shoes suna bamu incentives ga gani da added value to our life daga baya sa tsayar da su gaba daya no more, no more uh, promotion amma their product are still selling more than before ana sai da gyara da ta ba sosai ya karu to mun ji mu wa in support of irin wa'annan kamfanin kan to bai isa ba kawo na coca cola isa maltina ba su mai da wannan gurbin ba other corporate organizations kamfanin sadarwa kuma bana da bojar fa a cikinsu kada su zo mu ci a yake suna project ɗinsu sannan kuma in za a yi promotion sai a tafi can kudu a je a yi nan wai tsoro suke ji insecurity da waye da waye waye kamar ya insecurity babu wani insecurity da security da security in the sense that ana football ana samun masses club suna nan suna koman su in short, I don't want to talk too much. Fina-finai ne film industry ko kowa yana cin gashinsa ban da mu Hausa hip hop. Why? To ba ku yi wani hoɓasa ba? Hoɓasan da ya kamata bi shine mu yi kungiya. Ba ku da kungiya? Ba wani kuce kungiya kowa yana ji da kansa. Babu wani tsayayyar kungiya. Ranar da ke masa ajiro ne ke cewa dabbobin nan ba sa da kungiya ba dabbobi ba ke jin animals association sellers <laughs> dabbobi ba sa da kungiya ba amma hip hop ba mu da kungiya. To kalubale ga mawaƙa kenan. Yes. eh wannan bangaren mawaka sannan kuma kin sana miki zancen wannan bangaren companies ko mm. sannan kuma iyaye wai yaro ya taso ga abin da yake son yayi a'a so yake zama likita so yake zama lawyer so yake zama all kind of thing amma yana talent foster his talent mm. assist him duk ba a wannan that is the edge wannan yaron nan Allah ji kansa lil amir mm. he has the, the, parents are supporting him me what is me kake su. yana da manager buwa da manager fa da shekarar namu mun sau biya marina kamar iyamu ba sa da farko ba sa supporting amma daga ba su supporting amma ba supporting na baki ba ko na mind supporting financially and all with that kin gane to kika lil amir Allah ji kansa Allah gafarta masa his parents will say what do you want what next kaza aje a biya what next kaza duk fa yadda mutum yake so in dai kana son a sa waƙoƙinka a gidan rediyo in ba ka biya ba ka same da kake suna ba a biya shi sa za a sami ki flex yiwa sami ki sai ba wata uku o oh, kana nufin idan ana dan da wadan wani hasafi ya kamata a rika bayarwa to back them up yes taimakon ya yawa komai ba ka ce free ne ba ka kuɗi studio to kaje ka biya studio gidan rediyo ba ka biya su ba rediyo baka da kuma sai kana sa ai plan meeting views ɗinka so goma nawa ne kaza kaza pay and go back sannan if you cannot do it wanda zai iya shi kuma sai zo ya karɓa ta nan ɓangaren saboda abin division of labor ne amma gaba ɗaya artist shi ne artist shi ne writer shi ne manager shi ne nemo kuɗi shi ne ko haka mai raman shi ne kamar musa bash shi ne komai it's not supposed to be like that yasa ba professionalism a wani that's it ga hira na ta dauko zafi zafi ba aya na'am za wata za mu sake gayyato ka insha Allah amma al'adan wannan shirin mukan yi wa mawaki ta tsiye me ta tsiye kuma <laughs> kaji ko ce yayi mana ya raira mana baiti ko yayi mana yayi mana freestyle ko yayi eh. mana chorus mm. na dandalin VOA eh. radio ce ta matasa da ake kaya mata akan wayar salula ko ipad ko laptop eh. amma in ba za ka iya ba ka sha kayi ko sai a bi ka bashi ok hira biyu ba shi saboda amma not good freestyle ka sha kayi kenan ba sha na dai na dai na dai na dai na dai reverse <laughs> ok me kika ce dandalin VOA dandalin VOA dandalin VOA mun gode kun tuno da mu da man can abban mu to in Allah ya yarda yanzu aka fara da ku dandalin VOA mun gode wannan wannan dai kawai dai ka sha kayi an ra'ayi na ƙasa na na ce dandali na godiya damuwa muna godiya thank you very much to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria